Tun bayan da gwamnan jihar Nasarawa Abdullahi Sule ya ayyana Sanata Aliyu Wadada daga shiyar yammacin jihar a matsayin wanda yake so ya gaje shi a kujerar gwamna kasancewar ya kammala shekaru takwas da doka ta ƙayyade al'ummar jihar ke ta cece kuce kan dacewa da rashin dacewar zaɓin na gwamna. Aliyu Wadada wanda sanata ne a Majalisar Dattawan Najeriya ya ci zaɓe ne a ƙarƙashin jam'iyyar SDP bayan ya canza sheka daga jam'iyyar APC kafin daga bisani Sani ya sake komawa jam'iyyar ta APC. Shugaban jam'iyyar APC a jihar Nasarawa, Honorable Aliyu Bello, ya ce ba abin tada hankali ba ne don gwamna ya faɗi ra'ayinsa. Eto, eh eh, da farko zai na eh, wannan magana a wurinmu shugabanni ba sabon abu ba ne. Don ba wannan karin ne shugaban fati wato gwamna ya fito ya ce ga wanda yake so ba. Wato da an kafa jihar Nasarawa Abdullahi da mu ya yi shekara takwas yayin da zai tafi ya nuna yana son Aliyu Doma. Of course, ba don kana gona da ce ga wanda kake so bai zama dole ne kowa ya yadda ba. Kuma ba za ka hana ka ce kara je progress da shi ba. Amma kana da dama ka nemi wanda kana son su mai aiki don ya ci. Wannan an saba yi lokacin da Aliyu Doma zai tafi, eh, Allah da zai tafi aka Aliyu Doma. mutane sun tsaya su ya yahuga labaran maku musa husaini musa elayo an tsaya su dr okwede an tsaya ai mm, mm. kuma an yi zaben sun samu kuliya amma wadda gona ke so don level na kantar da structure da gwamnati take da shi jam'iyya na pdp a wannan lokaci mm. ta yi supportin an samu korafe-korafe wadda ya fi wanda ake yanzu an yi lalashi amma ba wani zage-zage da aka yi su kuma yin takarar ba wani wanda ya ce tanku albakura ba kai suka nuna wadda kake so ba ba wanda ya faɗa mai sai dai to mu a yi mana adalci a je zaɓe an je zaɓen in ma da adalci ko ba adalci duka yan takarar nan goma sha ɗaya duk sun yarda cewa AA su ya ci kuma a wannan lokacin wanda ya zo na biyu shi shine wadata so wannan da engineer sule ya yi ya yi consultation mun yi meeting kuma kafin engineer AA sule ya ce ya ayyana ga wanda yake so wayan su manyan sun fito ga su ba sun nuna wanda suke so kuma ba haka mu a matsayin mu na jafiya shugarke kin sani irin siyasan da ake yanzu a kasar nan wanda ke gona shi shugaban jafiya to mm. mu a fati mun faɗa mishi duk abin da ya kawo samu goyi bayan shi. Shugaban jam'iyyar APC a jihar Nasarawa kenan Honorable Aliyu Bello. Dokar jam'iyyar ta APC dai ta ba da damar zama a tattauna a cire ɗan takara guda ko kuma a yi zaɓen ƙato bayan ƙato ta yadda wakilai ko delegates za su zaɓi ɗan takara. Dadda'u Mamuda ɗan jam'iyyar APC ne a jihar Nasarawa da bai amince da matakin gwamnan jihar na fidda Aliyu Wadada a matsayin ɗan takara ba. Eh wannan mataki shi ɗauka ya ɗauki matakin kansa ne domin shi wannan gwamno ba yi zaɓe ba ba yi consenso ba in ga wannan ma wanda ya yi wannan makaman shi bai ma yadda siyasa take Uh, shi gwamnan bisa ga bayanai ya yi wannan consultation ɗin, ya zauna da masu ruwa da tsaki har ma ya ba su 'yan takaran damar su je su sasanta kansu su ga wanda za su iya fitarwa abin ya gagara kafin shi ya fitar ba ya haka ba eh, abin da na son gaya muke shine ba wani consultation da ya da wani babba dan kuma an ce an yi wani consultation a ina aka zauna a wani gefe aka a gwamnati ne ko Abuja ni mitin da na sani aka yi an kira wani taron stakeholder shi bai faɗi abin da zai tsayar ba kawai yana nasiya ne ga 'yan takara wannan mitin dai a takaice yana maganan zonin sai dai an fahimtar da shi cewa ba zonin ne zai faɗa ba hmm. saboda mu jihar nasarawa ba mu da wani magana zonin ba wani arrangement da aka ija kan tebur aka ce in wannan sun kammala wannan su kama shi musamman tsawon gona jihar nasarawa sanatar murtan kwal makura ya ce sai dai abin da ake faɗi shine brothers kiba hmm. mutanen da ba su da yawa a taimake su a ba su gwamna su ma su yi saboda su ma su zama 'yan gata a tsakanin wanda suke da yawa so abin da aka yi ya kawo ya yi sile kenan so wannan ni na ganin kamar cewa ba maganan zoni da shiransu sai dai kowa ya fito ya nema wanda Allah ya bashi sa yin an je zaɓe kenan. A gefe guda kuwa mataimakin Honorable Aliyu Wadada akan harkokin watsa labarai Musa Umar Aboki ya ce gwamnan bai yi zaɓen tumun dare ba saboda Aliyu Wadada masanin harkokin siyasa ne kuma yana da tarin magoya baya. Shi kuma gona abin da ya duba cewa shi yana son bayan zai tafi wanda zai hadda mushi kowa ya kasance ni dan apc ne to wane ne wanda yake da kwarjini yake da jama'a yake da mutane kuma suna binsa wanda ya wuce wadada a dalilin haka ya yi kuma consultation ya bibbi wanda ya kamata a bi su an yi musu an yi magana da su ya ce to wannan shine ainihin candidate nashi wanda ya fi dacewa ya gaje shi su kuma suna kamar cewa neman wadadan bashi hannunsu saboda tun nan bashi hannunsu kuwa to su suna kaman cewa idan har in ya zama gona suna kaman ah, ah, ainihin suna su kaman ta kare to wannan na wani lokaci ne gabaki daya wadadan nan shi ya fi kowa yawan jama'a shi ya fi kowa yawan hidima shi kuma fi kowa yawan haƙuri to kaga ya kamata ainihin wadda su ma samu a yanzu ba su yi haƙuri. Ba ka ganin kamar wannan mataki zai sake dawo wannan zai maimaita kansa mutane za su watse daga jam'iyyar APC? a ai da bai bar fati domin neman gona ba hmm. domin a lokacin da an zo shi bai samu bai samu tiket ba ai shi ne na farko wanda ya wuce ya tafi gidan almakura ya yi biyayya hmm. har ya zama ciyaman na ainihin kamfen council na shi yayi sule din nan ai hmm. kuma lokacin da kin ci ya koma sdp a lokacin a lokacin da neman sanata ne to kuma kisa akwai dynamics ainihin abin irin na rayuwa mm. mutane suna son shi suna suna son shi domin shi kanshi wadadan ka aje shi ma shi ma kamar jami'a shi kanshi saboda mutum ne wanda ainihin mutane daga kowane bari suna son sa mm. ba addini ba kabilanci ba kuma ainihin fati kowane mutum daga kowane lungu ana son wadada mm. shi da ya fi yawan jama'a as far as ainihin neman wannan eh, eh, gwamnati din is Abin jira a gani dai shine yadda za ta kaya kafin babban zaɓe na 2027. Zainab Babaji, GTA Hausa, Amurka ke magana daga Jos a Najeriya.